Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkanmu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa shugabannin kasashen mambobin hukumar nan da ke fafatukar yaƙi da fari cewa da silis suna zaman taron muhawarar su a karo na goma sha takwas a nan birnin Yamai. Malaman jami'ar Maraɗi sun ɗage yajin aikinsu bayan wata yarjejeniyar da suka kulla da magabatan jami'ar. A rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan mummunan al'adar nan ta yi wa mata kaciya. ga Labarun dala-dala, Tun a ranar ɗaya ga watan Fabrairu ne aka fara sauraron shari'a nan ta masu manyan laifuka da suke da alaƙa da ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram. kuma shari'a tana ci gaba har zuwa yanzu a nan birnin mai Mutane biyar ne dai aka gabatar da su a yau dinnan a gaban shari'a ko bakwai ga wannan wata da muke ciki da suka hada da Ahmadu Barama, Dauda Fannami, Abubakar Almi, Lawal Isa da kuma Nuhu Bulama. waɗanda ake tsare da su a gidan kasan kwaloto a ranar goma sha uku ga watan maris na shekara dubu da goma sha biyar ana zargin su ne da aikata ayyukan asha na ta'addanci kenan. Shugabannin ƙasashen mambobin hukumar nan da ke kula da fafatukar murƙushe fari a Sahel sun gudanar da wata babbar muhawarar su irin ta ta goma sha takwas a nan babban birnin Yamai a zauren taro na pale de Congrès da ke nan birnin Yamai. Alex de Prez shi ne daraktan USAID e na yankin Afirka ta yamma ya yi wa Omar Hamma ƙarin bayani sai mu saurare shi. Euh, mun yi nazari a kan batutuwa da dama na tsarin kwamitin silsi da ke yaƙi da fari da ke taimakawa wajen tattalin albarkatun muhalli da ruwa tare da bulo da siyasar tattalin harkokin noma da kiwo al'umma da sauyin yanayi domin taimakawa ƙasashe goma sha uku mambobin kwamitin sils wajen yaƙi da waɗannan matsaloli daban-daban. Ina iya cewa muna kan hanya ta kwarai duk da yake matsaloli suna daɗa ƙaruwa hulɗar mu da sils ta yi ƙarfi sosai tare da bankin duniya mun sa hannu a kan yarjejeniyoyi na akalla miliyan hamsin na dolar domin kawo tallafi. Euh, euh, Sarakunan gargajiya na gundumar Tanut suna halartar wani taro tare da mashawarcin gwamnan jihar Zandar a farkon wannan sati. Makasudin wannan taron da ya shi ne waye musu kai a kan rigakafi bisa kan sha'anin rikici da kuma saka yara mata makarantun boko da dai sauran batutuwa da suke da matukar mahimmanci. Mamuda Ladan mashawarci ne ga gwamnan jihar Zandar ya yi wa Abubakar Mamadu Yaro ƙarin haske. Labaru masu mahimmanci muka kawo wanda suka dangantu da sanya ɗiya mata a makarantun boko da maganar halartar gidajen likita, maganar tattalin gaciyarwa da maganar zamantakewa a cikin zaman lahiya. Jimillar bayanan da muka yi kenan bisa wa'annan babi guda hudu. Musamman zamantakewa cikin kwanciyar hankali tsakanin manoma da makiyaya, balle ma a nan cikin gundumar Tano. Mun bai wa sarakan gargajiyan labarin mun faɗakar da su don su ma su faɗakar da al'ummar su bisa babin nan guda hudu da muka maganta a kansu. Kotun koli cewa da Conseil d'Etat a yau da safe ta gudanar da shari'an nan da ta haɗa gwamnatin Nijar da ma'aikata da aka ɗauka kwadago na ofishin ministan kuɗi abin tuni dai mutane 452 da aka ɗauka aikin gwamnati na dindindin an soke sharabawar da aka yi musu ne a ranar 28 ga watan Oktoba na shekara 2016 bayan da hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta bankaɗo faɗo cewa an tabka mummunan magudi kenan. Duka da yake waɗanda suka samu jarabawar har sun fara aiki na wato suna ɗaukar albashinsu na tsawon watanni shida. A ranar bakwai ga wata Maris ne dai za a kotu za ta yanke hukuncin shari'ar. Ƙungiyar malaman jami'a ta reshen maraɗi ta ɗage yajin aikin ta biyo bayan wata yarjejeniyar da suka rattabawa hannu tsakaninsu da magabatan jami'ar inda suka ɗauki aniyar share musu sharewa malaman hawaye akan bukatocin biyu da suka gindaya musu abdu babaye mamman sani shine sakataren ƙungiyar malaman jami'a na reshen jihar Maraɗi, ya yi wa muhammad mamman ƙarin bayani Abin da ya dangantu da shafi na farko rektar ɗin ya ɗau alkawalin wallafa kasancewar kujeru biyu da ba kowa a kansu. Komi daɗewa kuma nan da 31 ga watan Maris 2018. A kan sukan albashi da sauransu da ya kamata a biya ya samu sasantawa bisa shafi da dama. Ya samu kuma takardun bashi umarnin yayi biyar. Yanzu fitar da kuɗin ɗaya ya saura. Kenan yanzu ci gaba da yajin aikin baya da wata hujja. Tattaunawa ce aka yi kan gaskiya tsakaninmu da da rektora da kungiyar snacks ta nan maradi da babban biro na ƙasa na snacks da ya zo daga yamai a cikin dokar mu kun san idan aka gusa lokacin cika gurbin kujeru da ba kowa a kansu wata biyu aka bada tazara na a cika gurbin ta hanyar yin zaɓe kenan yanzu sai a tana da zartar da zaben ƙarshen watan mayu kenan wata biyu nan gaba A ranar Litinin ne kwamitin 'yan majalisa na ƙasashen Yomuwa suka buɗe zaman taronsu a nan birnin Yamai, a wajen wannan babbar haɗuwa ta kwanaki shida za ta bai wa 'yan majalisa mambobin wannan kwamiti damar tattaunawa akan abubuwa daban-daban da suka shafi tafiyar wannan hukuma. Habibu Garba ya zanta da shugaban wannan kwamiti ga abin da yake ce masa. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma Yomuwa yau da shekara ɗaya ta soma girkin tsarin fasalta rassan nata. Ina son tunasar da cewa muhawarar shugabannin ƙasashe da na gwamnati ta ƙarshe da ta gudana a Abidjan goma ga watan Afril 2017 ta yi tambaya ga CEP da ya mai da hankali tsantsa ga ayyukan shi. Wagga mahawara tamu ya ku maza da mata tana gudana ne a lokaci guda da mahawarar G5 Sahel a cikin tafiyar wagga muhawara za mu nazarta ayyukan da CEP ya yi shimfiɗar shekara ta 2017 da rahoton na taron lokaci zuwa lokaci da yawa kana a Wagadugu 27 ga watan Ogista zuwa 10 ga watan Satumba 2017 da kuma bayanin rahoton na taron CEP sai kuma a ƙarshe za mu zuba ido bisa fannin tattalin arziki da na siyasa suka kasance a cikin ƙasashe daban-daban na ƙungiyar tamu. Hukumar koli da ke kula da sha'anin sadarwa cewa da CSC a yau da safen nan ta girka wani kwamiti da ya kumshi mambobi takwas da za su yi nazari a kan takardun da aka ajiye musu na masu neman izinin buɗe radiyoyi masu zaman kansu da na karkara. Suleiman Anza shine sakataren hukumar CSC ya yi wa Asmani Shina ƙarin haske kamar haka. wannan kwamiti ɗin ne zai bincika sosai ya gani eske dosikin nan da aka aje sun cika abin da aka tambaya eske an sa shi ciki don in ya samu ya examine kin suna da sati guda idan an suka ƙara wannan aiki za su yi ma president rapport bisa wanda suka gani shi kuma daga baya zai wannan rapport din zai bada shiga plenary din conseil supérieur de la communication c'est-à-dire réunion din membres du conseil wadda muke yi ko wani wata don ta cikin watan février din don za su miƙa wannan aikin da aka ga conseil conseil kin shi yake cewa wanga ta kamata a ba shi wannan frequency wanga dutse din shi ya cika shi ta kamata a ba ga abin da za a ba shi Haɗakan ƙungiyoyin fararen hula a jiya sun fitar da wata sanarwa a Alternative wacce suna wacce ta ƙumshi wasikar da ministan kuɗi ya aikewa kafafen yada labarai masu zaman kansu na binciken biyan harajinsu da kuma kamun da aka yi wa waɗansu 'yan siyasa a yayin wani zaman dirshi a ranar lahadi a nan yamai da ƙawancen jam'iyyun siyasa masu adawa da gwamnati suka shirya ƙarin bayani tare da musa cangari a hirarsa da maryama kenda na farko mun kawo goyon bayan mu ga kafofin wasa labaru da shiridu wanda alhamdulillah suna kawo gudunmuwansu domin bunkasa demokrasiya a kasar Nijar. Saboda kafofin wasa labaru musamman masu zaman kansu suna ba 'yan ƙasa dama su hadi albarkacin bakinsu kuma ya junyo musu eh, matsala don saboda yanzu eh, mun ga wata wasika da minista Eh, na finance shi shine mai kula da harkan kudade ya aiko ma waɗannan kafofin wasa labaru cewa da za a gudanar da bincike a kansu bisa kan haraji da tax wanda eh, ya kamata a ce suna biya to lalle minista ya da dama ya yi haka nan amma to yanzu wannan munga ya zama to kamar barazana ce ake so amma wannan mutanen don saboda aikin da suke Hadaddiyar ƙungiyar 'yan wasan dambe na na ƙasar Nijar ta shirya wata kwamɓalar gasar dambe a Alit duka wakilan jihohin ƙasar nan sun halarci kwamɓalar. Yanzu haka dai zaratan zakaru takwas ne suke fage da za su yi karawar ƙarshe a yau da maraice. Gungu Muhammad Antani ya tuntubi Abdu Malam Isufu shugaban ƙungiyar 'yan dambe na ƙasar Nijar ta wayar tarho ga abin da yake shaida masa. muna so a gwadawa mutane a Arlit akwai lahiya ɗaya. Kuma manihan box din namu mu hada zumunci ya sa muka ce mu zo nan Arlit mu yi a Sunday a arlit ana box kuma ana lahiya kuma ana zumunci an ce kahawa shine zumunci mun taka mun zo wajen su don mu yi zumunci to madalla eh, kaman wane yanki da wane yanki ne suka halarci wannan kwambala kowa da kowa ya zo kowa ya kawo kwambatan din nashi To, kun san eh, wajen box ba kamar sauran sport ba ne da aka ce jiha kaza jiha kaza ne ta sai final nan kwamba din da ake yi kowa kanshi ne nan gama cikin kategorin da aka gare mu akwai kwambatan kwambatan na jiha jiha don muna da kwamba takwas da sa a yi yau da marece ga final din akwai duka jiha ciki an mun tashi da na arlit a avril za mu yi ta a can doso da yardan Allah Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyu da 92.8 zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. To madalla yanzu kuwa sai mu shiga a cikin rahotonmu na musamman albarkacin ranar ta ƙasa da ƙasa da aka keɓe domin yaƙar kaciyar mata da aka gudanar a shiya wanda maudu'in wannan shekara shine daƙile wannan mummunan al'ada kwata-kwata. Dangance da haka rahotonmu na musamman ya tattauna da Yusuf uh, Bashabi na kwamitin yaƙi da wannan mummunan al'ada a Nijar Koni Prat. wanda ya yi ma Rukayya Abdurrahman ƙarin bayani dalla-dalla yadda lamarin yake kamar haka. les années 90 c'était à 5%, bon aujourd'hui nous sommes à 2%. Mais ça dépend maintenant. A shekarar 1990 girman lamarin ya kasance kashi biyar cikin ɗari, a yau muna a kashi biyu cikin ɗari, amma ya danganta da kabilu. Misali a jihar Delivery, Fulani sun fi aikata wannan al'ada da kashi 65 cikin ɗari, sai masu bi musu gurmawa da kashi 12 cikin ɗari. Akwai nau'i da dama na aikata wannan al'ada, na farko ana fidda ɗan guriya ko kuma wani ɓangare nasa, na biyu kuma shine wanda ake fidda ɗan guriya da ƙananan labba da kuma manya na al'aurar mace. Akwai kuma fitar da ɗan guriya da wanzamai ke yi, Wannan al'adar tana tattare da matsaloli. Da farko akwai raɗaɗi da zubar jini, sannan akwai haɗarin kamuwa da wasu cututtuka domin kayan aikin da ake amfani da su ba su da tsafta. Kenan suna iya haddasa cututtuka daban-daban har ma da cutar sida. Wasu cututtuka na iya zama sanadiyar mace ta kasa aihuwa. Wani tasiri mafi muni shine firgita. Mace kan iya firgita ta ji tsoron tarawa da ɗa namiji. Domin yaƙi da wani al'ada, ƙungiyar mu tare da haɗin gwiwar asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF UNICEF mun bulo da wani shiri a shekarar 2007 inda muke horar da mazauna ƙauyuka a kan hakokinsu. Idan mace ta san hakinta ba za ta amince a yi mata kaciya ba. A bana sashen matasa na prat yana zuwa cikin makarantun koyon ayyuka musamman na kiwon lafiya domin gudanar da aikin waye kai sosai domin ganin matan da ke cikin wannan fanni sun iya yaƙi da wannan al'ada iya tsawon rayuwarsu. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.